أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا أيو شابكي جواتن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 za mu tashi darasi na shida insha Allah a wannan rana bi ibnillah za mu tashi babu halawatul iman na'am باب حلاوة الإيمان حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عن المرأة قال حدثنا علي عن ابي كلابه عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث مسجد وجدنا والايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المرء يحبه الا لله وان يكره ان يعود للكفر كما يكره ان يغلب في النار na'am imam al-bukhari yace babu halawatil iman babu da yake magana akan dan akan wato zakin imani ma'ana imani yana da ɗanɗano tunda wannan babin kitabul iman ne yana kawo hadisai da suka zo akan bayanin al'amuran imani to kuma kowa ya san cewar irin yadda mutum yake jin daɗin imani a ransa mutane suna wato tafawuki suna shan bamban wanda yake nuni akan farkon abin da Imam Bukhari ya ambata na kan cewa imani yana karuwa yana raguwa wanda imanin sa yafi karfi to jin dadin sa ga imani samun jin zaƙin imani a cikin zuciyarsa ba kamar wanda yake koma bayan sa ba yace dafa Muhammad ibn al-Musanna wannan Muhammad ibn al-Musanna cikin malaman Bukhari Basri ne a ana ce mata az-Zamin Muhammad ibn al-Musanna Abu Musa al-Basri قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي yana daga cikin حفاظ البصرة waɗanda suka rayu a Basra wanda in kuna ana cewa a cikin malaman hadisi da suka yi al-ikhtilaf wanda wato haddasu ta jirkita saboda tsufa yayin da sun san wani lokaci mutum saboda tsawon shekaru sai ya zamanto ya rikice rikicin tsufa ya zo masa wani yana faruwa hatta ga malamai yana faruwa hatta ga malaman hadisi shi yasa aka yi babi guda akan al-ikhtilaf su wane ne malaman hadisi da irin wannan ya same su to daga cikin su akwai shi Abdul Wahhab ibn Abdul Majid al-Thaqafi yawanci malaman hadisi yanda suka yi irin wannan sukan duba su ga za a gane an gane lokacin da wannan abin ya zo masa ko ba a gane ba sannan idan an gane suwaye suka yi riwaya daga wajen su kafin wannan illar ta zo suwaye suka yi riwaya daga wajensa bayan wannan illar ta zo suwaye suka yi riwaya daga gare shi a halin du guda biyu sannan idan ba a san wannan ba to sai ya zama to baki ɗaya hadisansa ana tawakkufi a kai to kuma daga cikinsu akwai wanda za su bincika su gani shin bayan wannan illar ta zo masa ya ci gaba da riwaya ko bai ci gaba da riwaya ba to shi wannan abdul wahab ibn abdul majid al da wannan illar ta zo masa kafin mutuwarsa da shekara uku sai ya daina riwayar hadisi sai ya daina riwayar hadisi saboda haka babu wani illa a cikin riwayarsa tun da ya samu wannan illar ta jirkitar tunani ta jirkitar hankali bai yi riwayar hadisi ba ballantana a ce a duba a gani wanda ya riwaya daga wajensa yaushe ya riwaya daga wajensa to shi aslan ma bai yi riwaya ba a lokacin saboda haka kun ga babu illa ga Imam al-Bukhari wajen fitar da hadisin sa saboda illar al-ikhtilaf qala haddathana ayyub shi Abdul Wahhab al-Thaqafi rawaito wannan hadisin yace haddathana ayyub ayyub ya karanta min wannan hadisi shine ayyub ibn abi tamima shi ku abu tamima babansa sunansa kaisan as-sakhtiyani mai fata eh sana'arsa kenan cinikin fata yake kamar yadda muke cewa anan a samu wani a ce mai fata to shine as-sakhtiyani mai fata kenan domin as-sakhtiyani ita fatar a fatar tumakai yayin da ake sayar da ita bayan an je ta to shi sana'ar ta kenan kun ga malaman hadisi manyan malaman hadisi amma suna da sana'ar ba neman duniya ba ne a ga ake in malami yana in malami yana sana'a a ba ku ci a can nan ma kuma sai kun hada da mu ba ku kyale mu ba eh, to wannan ba wani abu bane illa sanin mutum ya san yadda zai tsare mutuncinsa ayyub ibn abi tamima as-sakhtiyani imam imam malik yana cewa ban yarda na yi riwaya daga wani malamin iraq ba sai ayyub yace saboda ya kasance idan aka tambun aka ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wasallam in ya rinka rusa kuka sai duk mutane sun ji tausayin sa saboda tsananin soyayyarsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam jin an ambace shi kawai sai kuka Sufyan ibn Uyayna imamu ahli Makka yace na hadu da tabi'ai guda 86 a cikin su babu kamar ayyuba ne saboda da mutum ne mai tarin falala kwarai da gaske ga ilimi ga fiqhu ga ibada ga zuhudu ga kuma wato tsananin soyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam an abi qilaba daga abu qilaba abdullah ibn yazid eh, eh, abdullah ibn zaid al-jarmi abdullah ibn zaid al-jarmi al-basri an anas daga anas ibn malik hadin annabi sallallahu alaihi wasallam an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace talatun man kunna fihi wajada halawatal iman abubuwa guda uku idan suka kasance wanda duk suka kasance a cikin sa ya samu wannan ya samu zakin imani an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma Allah da manzansa su fi soyuwa a gare shi da wanda suke ba su ba ko an yuhibba almar da kuma ya so mutum la yuhibbuhu illa lillah baya son sa sai dan Allah kawai wa an yakraha an ya'uda fil kufr kuma yaki ya koma cikin kafirci kama yakrahu an yuqdafa fil nar kamar yanda yake kin a jefa cikin wutar jahannama wannan hadisin Imam an-Nawawi yace aslun min usulil islam yana daga cikin manya-manyan ka'idodin addinin musulunci da yake bayyana al'amura masu yawa daga ciki yana bayyana cewa imani yana da halawa yana da zaki wato kamar yanda mutum kamar yadda jiki yake jin daɗin abinci haka zuciya take jin daɗin imani kamar yadda jiki in yi rashin lafiya idan aka ba shi abinci mai daɗi sai ya ji shi ba daɗi ba zai iya ci ba saboda jikinsa ba lafiya to haka idan zuciyar mutum ba lafiya baya son sha'anin imani shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mazinaci baya zina yayin da yake zina alhali ya mumini ne domin da yana da mumini ne na gaskiya da wannan wato jin daɗin imanin zai hana shi ya yi abin zai saba ma al'amarin imani na zina shi sa ima ya nuna kan cewa ba shi da kamalar imani shi sa har ya zina cuta ce ta zuci da haka wani yana nuna kan cewar kamar yadda jiki yake cuta haka zuciya take cuta kuma kamar yadda yake abinci shine yake gina jiki to haka imani shine yake gina zuciya ayyukan imani na da'ar Allah su suke gina zuciya sai ka ga abinda wani yake shan wahalar yi sai kuma lokacin ba abinda kake jin daɗi irinsa saboda ne saboda zuciyar ta inganta da hasken imani wannan hadisin ya kamar abinda wato ya kunshi abinda ya zo a cikin alkur'ani a cikin suratul tauba inda Allah ta'ala yake kul in kana aba'ukum wa abna'ukum وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقتربتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا الله يتكفي مسو إذن إيايانكو دآيانكو دآيانكو دماتانكو ددنجنكو دوكير دفوكتارا da kuma kasuwancin da kuke jin tsoron ya ruguje da gidaje waɗanda kuke yarda kuke farin ciki da su su ne suka fi soyuwa a gare ku bisa Allah da manzansa da yin jihadi domin taimakon addinin Allah a fata rabbasu to ku zauna kada ku yi abin da san Allah da san annabi sallallahu alaihi wasallam yake wajartawa wato kenan wannan yana nuna irin abubuwa na ɗabi'a da akan ƙaddamar a bisa san Allah da manzansa wanda yake nuni akan raunin imani to anan Allah madauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci abubuwan nan guda uku da duk wanda ya yi su ya samu ya dantsa zakin imani ma'ana ya samu ya taka mataki na kamalar imani cikar imani na farko Allah da manzansa su fi soyuwa a gare shi da wanda yake ba su ba kowane ne kuwa kamar yadda ya gabata a hadisin da ya wuce cewa daga cikin imani mutum ya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da iyayensa da 'ya'yansa da mutane baki ɗaya so wannan kuma ya zo cewa yana daga cikin abin da idan mutum ya yi to zai samu zaƙin imani ma'ana zai samu kamalar imani da zai sanya shi ya rinka jin daɗin wato ɗa'ar Allah yana baya kuma jin daɗin saɓa ma Allah jalla wa'ala san Allah maɗaukakin sarki shine mataki biyu ne akwai so wanda yake na wajibi shine san da zai sanya ka ka zamanto kana biyayya ga umarninsa kana nisantar hannunsa domin ka'idar so shine idan so na gaskiya ne to yana lizinta da'a law kana hubbuka sadiqan la ata'atahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u da a ce soyayyarka ta gaskiya ce da za a same ka mai biyayya a gare shi domin shi masoyi mai da'a ne ga wanda yake so Shi ne soyayya ta gaskiya ta zama to kana bin Allah to wadda take a marhalar wajibi shi ne ka zama to kana yin abin da Allah yake kai kana barin abin da Allah yake ka bari domin shi ne wannan ainihin soyayyar Allah Shi ne ainihin gaskiya wajen san Allah to sai marhala ta biyu kuma wadda take wannan wannan matsayi na soyayya wajibi ne wajibi ne ka so Allah san da zai sanya ka abin da biyu yake so ka yi shi ko da ko wannan abin ya saba abin da kake so ya saba abin da iyayenka suke so ya saba abin da kasuwancinka yake so ya saba abin da tara dukiya yake a gare ka wannan matsayi na soyayya dole ne matsayi na biyu shine mustahabbi shine son Allah da zai sanya ka ka rinka wato yin duk abin da ka yana so na mustahabban da abubuwa na mustahabbi kuma kana kin duk abin da baki ke ki na abubuwa waɗanda suke makruhi wanda babu laifi a ciki amma barin sa akwai lada ya zama to kana kokarin yin wannan shi ne kamar yadda Allah kamar yadda Allah ya faɗa a cikin hadisi qudsi cewa bawa na bai kusance ni ba da abin da ya fi soyuwa a gare ni bisa abin da na farlanta masa ko ba zai fushe ba yana daɗa kusanta ta da ayyukan nafila har sai na so shi to haka dalika san annabi sallallahu alaihi wasallam akwai na wajibi akwai na mustahabbi na wajibi shine san da zai sanya ka ka gaskata shi kai gaskiyar imani da shi ka rinka bin umarninsa kana nisantar kana barin kuma hannunsa kana girmama sha'aninsa kana ba da dukkan haƙƙi nasa kana jin nauyinsa kana jin girmansa sannan na mustahabbi kuma shine ka isa matuƙa wajen yin dukkan abubuwan da yake so da dukkan wani abu na sunnarsa wanda yake ba wajibi ba da na ɗabi'unsa waɗanda suke ba wajibi ba da abubuwan da yake so shi kansa a rayuwarsa kai ma ya zama to kana ƙoƙarin son su kamar yadda kuke so aka ruwaito irin su Abdullahi ibn Umar suna yi su da abin da suka ji an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sai sun yi hatta idan a hanya ne wajen da idan bukata ta samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yayi tsuguno to Ibn Umar yana neman wannan wajen ne ya kiyaye shi anan zai tsaya yayi tsuguna har mutane suna cewa muna jin tsoro akan hankalin Abdullahi ibn Umar saboda yanda yake isa matuƙa wajen bin diddigin Annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan gaskiyar soyayya kenan ita ce soyayya a matsayi ta biyu na biyu din wanda zai zama ba abinda dukkan wani abu na Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ma shi kake so to idan mutum ya kaddamar da wannan idan mutum yayi wannan to hakika ya ya samu tsaye daga cikin abubuwan da suke alamun cewar ya samu zakin imani mato ya samu kamalar imani abu na biyu ya zamanto ya so mutum baya son su saboda wani abu ke don saboda Allah domin ka so mutum don Allah ka ƙi shi don Allah yana daga cikin shika-shikan yana daga cikin igiyoyin imani kamar yadda ya zo a hadisin albara ibn azib inna min awsaf ural iman alhubbu fillah wal bughdu fillah daga cikin wato igiyoyin imani mafi amincinsu. shine kai so dan Allah kai tsi dan Allah ka so mutum saboda yana son Allah kuma saboda na Allah ne ka ƙi shi saboda yana ƙin Allah ko ba ruwansa da Allah komai amfanin da kake samu wajen sa kuwa to wannan ba wanda yake wannan sai ne wanda ya samu kamalar imani sai wanda ya samu kamalar imani saboda haka kaga daga cikin wannan shine shi kansa san Allah maɗaukacin sarki da san manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yana da wannan dan zaka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alai saboda Allah ne saboda kamar yanda yazo a hadisi da Annabi sallallahu alaihi wa wasallam yake cewa ku so Allah saboda yanda Allah yake ba ku daga cikin ni'imominsa ni kuma ku so ni saboda ni'imar saboda san Allah a gare ni saboda san da Allah yake mun ku so ni saboda haka sannan kuma na uku ya ce mutum ya ƙi ya koma cikin kafirci bayan Allah ya tsira da shi kamar yadda yake ƙin ya koma cikin a jefa shi a cikin wuta wato abubuwa eh, eh, ɗabi'ar mutum baya son a jefa shi cikin wuta to kamar yadda baya so a jefa shi cikin wuta ya zama to haka yake ƙin kafirci domin wannan ishara ne da cewar ya ɗanɗana zaƙin imani don haka yana son imanin da har wato da a raba shi da imani gara an jefa cikin wuta ya kone ya huta an taɓa tambayar wani bawan Allah cewa da za a ce maka da za wato da za a gaya maka bisa umarnin addini ya zo a ƙaddara cewa ya zo haka a cikin addini idan ka shiga cikin wutan nan wato a hada wuta a ce idan ka shiga cikin wutan nan za ka tsaye daga cikin wutar jihar nama. za ka shiga ya ce aini ina gudun ma kafin a gama faɗan hannun shiga saboda tsananin kwaɗayinsa kan yi abinda zai tsere shi daga wutar jihannan to babu wanda ke irin wannan sai wanda yake ya ɗanɗana wato zaƙin imani kun ga imani ma hawa hawa ne akwai wani wanda yake shi ba zai taɓa yin wannan ba ba zai taɓa yin wannan ba yake a jikin nan na ya ƙonu to ai an ce akwai akwai babu wani ɗan tawili sai ga mutum yana neman wani ɗan abin da zai kauce to ba wani abu ne yake kawo irin wannan ba illa rauni a cikin imani a wajen faɗin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake Habba ilaihi mimma siwahuma siwahuma kaga an haɗa zamiri ɗaya aka haɗa Allah da manzon sa sallallahu alaihi wasallam Allah da manzon sa su fi soyuwa a gare shi daga wani su aka haɗa su tare wanda ya nuna cewar kenan ya halatta a hada su a damiri daya a hada Allah da manzon sa sallallahu alaihi wasallam a damiri daya to akan wannan me zamu ce da hadisi da yazo na annabi sallallahu alaihi wasallam na wani wanda ya hudu ba yace man yuti illaha wa rasulahu faqad rashad wa man ya'tihima faqad ghawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa uskut بئس الخطيب أنت قل ومن يعصي الله ورسوله yace in shiru tur kai wajen iya wajen rashin iya hudu ba ka ce wanda ya saba ma Allah da manzansa shi ku da cewa yi wanda ya saba musu su su biyu ya hada su zama nan gashi an yi amfani da wannan bamiri da wannan gaskiya malamai sun sun yi ta kokarin su nuna ne bambanci tsakanin maganar mai hudu nan da kuma maganar annabi sallallahu alaihi wasallam Yanda ta halatta a yi a wannan hadisin kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yayin da kuma shi wancan ba ƙauyen yayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi to kusan mafi a kusan jawaban da malamai suke faɗa da abin da yake shine daidai wallahi ta'ala wal ilmu inda Allah ilmi a wajen Allah yake shine waɗanda suka ce wajen hudu ba makami ne na bayani da bai kamata a kawo abu a dunkula ba musamman ganin kan cewa akwai waɗansu wanda in suka ji wannan iya abin da suka ji kenan ba za su tsaya su ji abin da zai warware musu ba in suna da tambaya saboda haka idan aka haɗa su su su biyu sai wannan ya sanya ma waɗansu wato rashin fahimta ta yadda abin yake sai ya zamanto sun yi istiwa'i tsakanin gamiran guda biyu sun daidaita ta annabi sallallahu alaihi yake ya bayyana yace wanda ya saba ma Allah da manzansa mai kun yace wanda ya saba musu su su biyu domin zai iya nufin kan cewar sai idan sabawar ya zamanto sabawar Allah da manzansa ne tare amma in sabawar Allah ne ko sabawar manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba shi ake nufi ba to saboda wannan makami ne na bayyanawa aka ce ayi to amma anan da yake babu wannan rikicin na fahimta shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi wallahu ta'ala a'lam wannan isnadi ga baki ɗayan sa mutanen basra ne a shi ma yana daga cikin gwaninta ta imamu bukhari wanda idan zai yi masa isnadi ya kawo isnadi na mutanen gari ɗaya don ya nuna saninsa ga wannan fanni na'am Na'am. قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية الإنفاق حب الأنصار yace babu alamatin imani hubbul ansar babin da yake cewa alamar imani san al'ansar. Al'ansar suna ne na musulunci su ne mutanen madina waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya sanya musu wannan suna asalin su kabila biyu ne al-aus wal khazraj ana ce musu banu qaila nasba ya zuwa ga uwarsu da nasaba su su biyun ta hade a wajen wannan qaila din asalin su mutanen yaman ne suka yi hijira suka zo suka zauna a garin yasrib wanda da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je garin aka canza ma garin suna aka canza ma yan garin suna garin da yathrib ne aka mayar da shi aka mayar da ita madina ko kuma wani sunan nata tsaiba ko tsaba su kuma mutanen garin aus da khazraj ne aka mayar da su al to wannan hadisin yana bayanin cewar alamar imani san al'ansa wato idan aka samu san al'ansar a cikin mutum to wannan alama ce cewa yana da imani na gaskiya to amma wannan ba yana nufin kan cewa idan baya idan ba a samu idan ba a samu san al-ansar a cikin sa ba ba shi da imani domin ita alama kamar da ibnu hajar yace tazarid wala tanaki ana samun ta wajen da abin yake amma ba yana nufin kan cewa in ba a same ta ba kuma babu wannan abin dan za ta iya samuwa saboda dalilin wani abu daban tunda alama ɗaya daga ciki ce za ta iya samun abu zai iya samun alamomi masu yawa ko idan ya tabbata da alama ɗaya bai nuna kan cewa ba zai tabbata ba da wata alama an fahimta eh. shi yasa kuma aka ce a a kamar yadda za mu gani a cikin bayanin wannan hadisin insha Allah Abul Walid a cikin wannan isnadi shine Hisham ibn Abdul Malik al-Tayalisi al-Bahili mawlahum al-Basri قال حدثنا شعبة يروي تولى حديث دقى شعبة ابن الحجاج الأتكي قال أخبرني عبد الله ابن عبد الله ابن جبر هكذا ما لمن إراك فيك فلا ابن جبر أما ما لمن مدينة فيك ابن جابر هكذا مالك كراش abdullahi ibn abdullahi ibn jabir kuma dan madina ne saboda haka yan madina sun fi sanin sunan yan garin su amma bukhari saboda haka ya ji hadisin daga wajen malaman iraq sai ya ruwaito shi a haka amma yan madina su cewa suke abdullahi ibn abdullahi ibn jabir ibn atik jabir ibn atik sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne qala sami'tu anas an annabi sallallahu alaihi wasallam yace naji anas daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ayatul imani hubbul ansar alamar imani san al ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar alaman munafunci iyayyar ansa. wannan hadisin duk da yake ya zo a cewa yana daga cikin za ka samun iman ɗin da ya gabata ɗanɗanon imani domin yana daga cikin an yuhibbal mar la yuhibbuhu illa lillah ka so mutum ba ka san sa dan komai sai dan saboda Allah to wannan al'ansar sun shiga cikin wancan amma aka sake maimaita su saboda yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware su da ambato saboda kuma muhimmancin su a cikin tarihin addinin musulunci domin al-ansar su ne Allah ya zaɓe su yayin da duk kabilun larabawa suke gudun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suka karɓe shi wanda wannan karɓar tasa ya sanya baki ɗaya larabawa suka ce musu kule wato tamkar sun ce ma larabawa ne ke kule sun san cewar abin da suke shirin yi ga baki ɗaya larabawa za su yaƙe su ne saboda sun ba da kariya da taimako da mafaka ga wanda yake ga baki da larabawa suka haɗu akan kiyayya da shi salawatullahi wa salamuhu alaihi to dan haka kuma duk wanda zai so su saboda wannan abin da suka yi na ba da kariya da annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan mai gaskiyar imani ne wanda kuma duk zai ki su ta wannan fuskar saboda sun ba da kariya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan alama munafunci ne wanda zai rinka jin haushin su kun gani muna zaune muna zaune zaman muna zaman lafiya haka kawai kuka je kuka kawo mana kullum muna cikin tashin hankali inda ba ku je kun jajibo mana wannan al'amarin ba da abin bai same mu ba in daga cikin yan madina ne in kuma daga cikin yan kallo ne ai ka gani su ne suna zaune suna cikin zaman lafiya suka je suka ɗauko ma kansu abin da ba za su iya ba ya zamanto kana karanta tarihi ka san mushkilan tarihi kenan ka karanta tarihi kuma kai hukunci ba ka nan cikin abin amma da hukunci kai ka zama dokan tamkar nan ya karanta tarihi ya ga abin da ansar suka yi saboda wannan ya ce wannan wato strategic mistake ne suka yi kuskure ne suka yi na strategy inda ba su wannan ba da yanzu ta kila madina ta zama wani abu to wannan alama ce na kin musulunci alama ce wannan da alama ce cewa shi wannan munafiki ne saboda bai ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ahli ne da a taimake shi ba ahali ne da a dafa masa wajen ya isar da saƙon Allah ba wanda ko yake mai gaskiyar imani sai ya ji ba waɗanda yake so irin al'ansar ya ga irin taimakon da suke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin gaskiyar imanin su da gaskiyar soyayyar su to dan haka wanda kiyayyarsa ga al'ansar take alamar munafunci shine wanda ya ki su saboda sun taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam amma wanda yake al'ansar saboda wani abu wanda ya faru tsakaninsu na al'amarin duniya kamar yadda ya faru tsakanin sahabbai na yaƙi da juna kaga yaƙin da sahabbai suke da juna duk da sun yi yaƙi ba su nasarta kansu ya zuwa ga munafunci ba Ya sa, sai jina ali da aka ce masa wanda suka yaƙe shi wajen yaƙin jamal da wanda suka yaƙe shi wajen yaƙin sittin wato su aisha kenan a yaƙin jamal su bu'awiya a yaƙin sittin yace munafukai ne su yace la ba munafukai bane yake innal munafiqina la yadhkuruna Allah illa qalila munafikai ba sa ambatan Allah sai kadan su ko wayannan suna sallah suna ambatan Allah su kaga wannan insaki kenan na sayyidina Ali saboda haka wanda ya ki su saboda wani abu da ya faru na saɓani akan wani al'amari na duniya ko wani al'amari na mu'amala shi wannan ba alama ce ta munafunci ba sai dai idan iyayyar da ya yi ya yi ta ne saboda taimaka ma annabi sallallahu alaihi wasallam da shi kuma wannan ba wai kawai ga al'ansar ba ne min bi aulama al-muhajirin muhajirun sai dai an faɗa al'ansar saboda a cikinsu ne wannan rashin soyayya ta yawa a cikin mutanen madina dan a lokacin ne aka samu munafikai domin kusa a madina suna tunanin su sanya ma kansu sarki kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam to da kuma kasan duk wanda za a sanya shi sarki na kusa da shi suna da fa'ida da za su samu da wannan sarautar saboda haka yayin da wannan sarautar ta kubce masa kamar yadda zai yi bakin ciki su ma za su taya shi bakin ciki domin suna ganin wani matsayi da wani samu ya kubce masa abdullahi ibn ubay ibn salul shi aka shirya za a mai da shi sarki zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sanya shi wannan abin ya zamanto ya kubce maka saboda haka ya kullaci annabi salawatullahi wa salamu alai da gaba da kiyayya da shi da mabiyansa suke gaba da annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda suna ganin sun sanya su sun rasa wata dama wadda saura kaɗan ta tabbata a gare su to waɗanda suke yin wannan alamar muna wanda duk za ka ga yana kiyayya da ansar saboda wannan karɓar na annabi sallallahu alaihi wa sallam da suka yi alama ce a wannan zamanin cewa yana daga cikin munafikai hatta a baya ma wanda duk zai karanta tarihin musulunci ya ga abinda ansar suka yi ya ƙi saboda abinda suka yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam da addinin musulunci wannan alama ce cewa shi munafiki ne bai yadda da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ba bai yadda da gaskiyar addinin musulunci ba nafsi ya zo akan waɗansu daga cikin sahabbai su ma da irin wannan kamar yadda ya zo a cikin sahih muslim na hadisin sayyidina ali yake cewa innahu la ahadun nabi sallallahu alaihi wasallam ilayhi Alƙawarin annabi sallallahu alaihi wa sallam ne gare ni annahu la yuhibbuni illa mu'min wala yubghiduni illa munafiq babu wanda zai so ni sai mumini ba wanda zai ki ni sai mumini ai sai munafiq sai dana aliki alkawari ne da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wa wasallam yake ce masa la yuhibbuka illa mu'min wala yubghiduka illa munafiq ba wanda zai so ka sai mumini ba wanda zai kika sai munafiki to wannan saboda gaskiyar jihadin sayyidina ali wajen taimakon addini da wajen taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam yanda har Allah ya sanya soyayyarsa alama ce ta gaskiyar imani kuma kiyayyarsa alama ce ta rashin gaskiyar imani alama ce ta munafunci to wannan yana daga cikin wato al'amuran imani cewa yayin da za ka so waɗannan mutane saboda Allah za ka so waɗannan ba sai an kayyade da kan cewa ka so saboda Allah ba, dan ba za ka so su ba sai saboda Allah yayin da za ka ƙi su idan kiyayye saboda taimakon addini ne wannan ma ya nuna kan cewar imanin mutum ba na gaskiya ne Allah ya kiyashe mu قال أخبر بن شعيب عن الزهري قال أخبر بن مسلم عن الله من عبد الله أن قال عمر رضي الله عنه وكان شهد بدر وهو أحد القبائل تتأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله الحمارة من أصحابي فيحمي على أن تشركوا بالله شيئا ولا تخرجوا ولا تأتوا ولا تأتوا أولادكم ولا تأتوا بمكان تبتغونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تأخذوا بمعروف ومن وقع منكم فأجروا على الله ومن أطاع بذلك شيئا فأوجب في الدنيا وهو كفارة الله ومن أطاع بذلك شيئا ثم ذكر الله فهو إلى الله إن شاء عفى وإن شاء أعطاه فما يحتاج على ذلك آه، باب haka nan ya zo a cikin wannan a cikin riwayar wannan nusar da kuma yawa yawan nushohi a ta sahihul bukhari kamar kamar wato matsayin fasali ne a cikin wannan babin bai sanya masa unwani ba bai sanya masa take ba wato yana nufin alakar wannan abin da matanin da ke cikin wannan hadisin alakarsa da kitabul iman shine barin abubuwan barin abubuwan da aka ambace su a bar su a wannan hadisin abubuwan da aka hana yana daga cikin ayyukan imani da kuma matsala ta biyu cewa wanda ya aikata abin da aka hana in dai koma bayan shirka ne to wannan bai nuna ya kafurta ba kamar yadda mazhabar waɗansu da suke suka kauce hanya suka ɗauka mazhabar khawarij da mu'tazila da suke cewa wanda ya aikata kabira to shi ba mumini ne. ya fita daga cikin addini kamar da kawai suke faɗa su ko mutazila su ce shi ba mumini bane shi ba kafiri bane yana tsaki to saboda haka ya kawo wannan hadisin dan wato ya bayyana waɗannan al'amura na imani isnadin wannan hadisi abul yaman al-hakam ibn nafi ya gabata a cikin karatunmu akhbarana shu'aib shu'aib ibn abi hamza dirar al-himsi an zuhri shi ma ya gabata muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri قال أخبرني أبو إدريس عائد الله بن عبد الله أبو إدريس الخولاني أبو إدريس الخولاني أنها تيش رانا ياكم حنين saboda haka ya ga rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam na kama nake mamaki ibn hajar yake sahabi ne tunda yakin hunain tsakanin hunain da mutuwar annabi sallallahu nawa ne shekara uku ko an yakin hunain bayan fatuhu makka a shekara ta takwas bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu a shekara ta goma sha ɗaya bayan cikar shekara goma ya shiga ta sha ɗaya din saboda haka an yi shekara biyu da yan kai to za a ce yana da ru'ya za a ce ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ibn hajar dai haka yake a cikin wannan shirin, amma a cikin isa ban ga wani daga cikin malamai da yake yana daga cikin sahabbai ba wato yana wajen riwaya shi tabi'i ne tunda bai ce a ce ya ji wani abu daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wajen riwaya shi tabi'i ne amma wajen falalafa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam an haife shi a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ranar yakin hunain da shi aka je yakin an haife shi to za a ce sahabi ne saboda wannan ruwaya bata nuna an kai shi ba sabanin kamar abdullahi ibn abi talha da aka kai shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa tahniki shi kaga wannan sahabi ne hmm. amma wannan kuma fa Allahu ala ibn hajar bai yake yana cikin sahabbai saboda ru'ya da yake da ita amma wajen riwaya yana daga cikin kibarus tabi'in bawan Allah ne mai yawan ibada ya iya alƙali an tura shi yana alƙalanci ya kasance alƙali a Dimashq anna ubadatu bin samit radiyallahu anhu cewa ubadatu bin samit Allah ya yarda da shi ubadatu da samit al-khazraji shi ma alkali ne saboda haka a cikin isnadin nan alkali yana riwaya daga alkali ajiya daga cikin lafaiful isnad alkali yana riwaya daga alkali to shi ubadatu bin samit yana yace imam al-bukhari yace wa kana shahida badran ya kasance ya halarci yakin badar wa huwa ahadun nuqaba laylatul aqaba yana daga cikin ɗaya daga cikin shugabannin ansar lailatul aqaba a daren al daren da aka haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam a jamratul aqaba jamratul aqaba al wani tsauni ne idan ka baro mina kun san mina dutse ne a gefen wato gefen gabas da gefen yamma wannan duwatsun guda biyu suka haɗe a tsaunin al'aqaba wanda shi kake shi ake tsallakewa a cikin garin makka to a nan wajen a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ayyamu mina yake zuwa yana budurar da kansa ga ƙabilun larabawa har a shekara ta biyu kafin hijira ya haɗu da mutanen alhazara wato mutanen madina ya budurar da musulunci a gare su su kuma dama saboda yahuda suna gaya musu annabin ƙarshen zamani zai zo za mu karkashe ku da shi kamar yadda aka karkashe aka halaka adawa da samu da adawa da iram sai suka ce gafa annabin da yahudawa suke gaya muku kada su yi su riga ku ku sauri ku yadda sai suka ce sun yadda sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam inda Allah ya so mutane da alkhairi sai ya shirya musu sababin da fa'idar ilimi kuma kenan saboda suna da wannan ilimin sai suka yi sauri suka je suka karɓi wannan suka karɓi annabi sallallahu alaihi wasallam to shi yana daga cikin annuka ba a shekara ta biyu su su goma sha biyu ne a shekarar farko suka dawo a shekara ta biyu su su saba'in da biyu maza da kuma uku mata da suka zo su su goma sha biyu ɗin su saba'in da biyu yake daga cikinsu annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake a zaɓi mutum goma sha biyu zama su su ne wakilai akan mutanen su Su ne aka zaɓi mutum tara a cikin alhazrat har da ubadatu bin sami shi ne imamu bukhari ke cewa kana ahadul nuqaba da as'ad ibn zurara da sa'ad ibn rabi da albara ibn ma'rur da abdullahi ibn amr bin haram baban jabir da mundir ibn amr ibn haram da rafi ibn malik ibn al-ajlan da fi sa'ad ibn ubada da kuma ubada ibn samit da kuma na ukun shine na manta cikin al su kuma a cikin al-aus da usayd ibn khudair da sa'ad ibn haisama da rifa'a ibn abd al-mundir su goma sha biyu sune an-nuqaba daga cikin al-ansar wanda yake daga dukkaninsu suna daga cikin wanda suke ma'anar sallallahu alaihi wasallam baya a farko ta shiga musulunci suka yi masa kuma a ta biyu ta yaƙi wato ta yaƙan duk wanda ya yaƙe shi to wata ita sannan kuma wannan wata mu'abaya ce daban wanda yake faɗa sai ubada ta bin sami ya rasu a baitul maqdis an ce ma kabarin sa yana nan an san shi a shekara ta 34 ya kasance wani abu na sabani ya faru tsakaninsa da muawiya a bebar bar damascus ya bar sham ya dawo madina lokacin na umar ya na umar yake masa me yasa ka dawo yake ai ga abin da ya faru na sabani tsakaninsa da muawiya sai yake tur da kasar da za ta to baka cikin ta babu alkhairi a wannan garin ko ma ka zauna a wannan garin muawiya ba shi da iko a kansa ya rubuta mansuka zuwa muawiya cewa ba ka da ikon shugabanci akan ubada kun ga wannan wani abu ne na wato hikima ta musulunci saboda shi gwamna ne tun da dai yana da bai'a akan amirul muminin yana da shugabanci akan amirul muminin gabaki daya to don wani kuma wanda yake shi shugaba ne akan sauran muminai da suke wata nahiya aka cire wani daga cikin shugabancinsa bai fita daga cikin da'awa saboda maslaha da take hukunta wannan sai umar yayi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي وحوله إصابة من أصحابه كي ويدشي أقوي وجه جماعة بجسكين صحبا الإصابة تجي جماعة بتجي تكانوا قوم زوا زوا أربعين قال يتي بايعوني في من مبايعة المبايعة شيني الكوري وانا أكترف فاشي ده حد حناي كما يندأ أكي تشنيكي ذاك ننسى حنين كونما يزيد أهمني to mubaya'a shine ka miƙa hannunka ka tsora hannunka akan wanda kake ma mubaya'a a karkashin hannu wanda kake ma mubaya'a kamar yadda Allah ta'ala yake cewa innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim yayin da suke hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam yake saman hannunsu to wato tamkar hannun Allah ne yake hannu yake saman hannu yake birbishin hannunsu sayyidina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zai ai bai'atul ridwan Uthman baya nan yace hadihi yad hadihi yad Uthman ya sanya hannunsa na dama a kan hannunsa na hagu ya ce wannan shine hannun usman ya masa mubaya wannan falalar tsiri na usman to abinda aka yi ma mubaya a kai al'adar larabawa wato alkawarin ne da aka karfafa shi ba yadda za a yi mutum ya ce zai warware wannan ba yadda za a yi mutum ya ce zai warware wannan akwai wani daga cikin sahabbai a hakim ibn hizam yi akwai rukun da annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa bai ku mun bai'a kace ya rasulullah an maka bai'a a cikin musulunci yace ku mun baya akan kada ba za ku shirka ba akan za ku tsaye da sallah sannan a akan za ku yi da'a sannan ya faɗi wani abu a hankali kan ba za ku tambayi mutane komai ba ba za ku tambayi mutane komai ba a hankali ya faɗa to hakim ibn hizam ya ji yayi wannan bai'a hakim ibn hizam yana tafiya akan raƙumi kun ga dai tsawon raƙumi ko bulalarsa za ta faɗi ba zai ce da Allah malam mi komun bulalata ba in wani ya zo wucewa sai dai ya sha wahalar tsayawa ya sunkuyar da wato ya durkusar da raƙumin ya sauka ya ɗauki bulalarsa sannan ya hau ya ci gaba da tafiya saboda ya yi ma'anar sallallahu alaihi wasallam mu baya a cewa ba zai tambayi kowa komai ba to haka mu baya a ciki abu ne wanda yake in mutum ya ɗauki wannan alƙawarin ba zai taɓa taɓawa ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi ake yi ma sai dai daga bayan sa to an yi masa ibna usman idan ba a yin mubaya a ce ga imam sai ga shugaba na musulmi amma yadda waɗansu suke yi na ƙungiyoyin musulmi a ce a zo a yi bai'a ko na shehunai a ce a yi mashehi bai'a wannan ba shi da asali a cikin musulunci kamar yadda malamai suka ambata bai'a ga liman ake ga shugaba ake yin ta annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ku yi mun bai'a ala Allah tushriku billahi shay'a cewa ba za ku yi shirka da Allah da komai ba wala tasriqu ba za ku sata ba sata shine ka dauke abu daga wajen da ake an tsare kamar sa kuma abin da yake da kimar da shari'a ta yadda wanda ya wanda ya dauke shi za a yanke masa hannu shine at-tariqa amma ka ka dauki abu a bayyane ka kwace daga hannun mutum ko kai masa rufa'ido ko kai masa yankan aljihu a ko ka dare daga cikin aljihunsa bai sani ba duk wannan ba sata bane shi ma kun ga muku ko a hausa ma muna kiransa sani ko kwace ko makamancin wannan wala taznu ba za ku zina ba wala taqtulu auladakum ba za ku kashe ƴaƴayenku ba wala ta'tu bi buhtani ba za ku zo da ƙarya ba taftarunahu baina aydikum wa arjulikum da kuke kirkirar wannan ƙaryar a gaban hannayenku a tsakanin hannayenku da kafafunku dan malamai sun yi sakani ne ake nufi da wannan wajen mata don wani ita ce bai'ar da ta zo a cikin suratul mumtahana ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minatu yubayyi'unaka ala an la yushrikna billahi shay'an wa la yusrikna wala ya zina zuwa karshen aya to wajen mata abinda ake nufi wala ya wala bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna shine wato kada aka ce mata kada su zo da ɗa na shi ɗa wanda yake ba namijinsu ba su dangana shi ga mijinsu shine yaftarinahu baina shi ne wanda za su tsinta su sa shi ce dan mijin ne wa arjulihinna wanda za su zo da shi tsakanin kafafunsu wanda za su haifa da cikin shege su ce dan mijin ne Allah ya hana su yin wannan amma asalin wannan kalma wannan ma'ana tana da ma'ana mai luwaciya kamar yadda malamai suka ambata a wajen sharhin wannan hadisi domin al-buhtan shine ƙarya wannan ya hada yin wannan ƙaryar ga maza din ma namiji ya je ya ɗauko ɗan zina dan shege ya mayar da shi ɗansa shi ma wannan ya zo da buhtani ya tarihi baina yadayhi wa baina baina yadayhi wa baina wa baina rijlaihi haka zalika annamimanci yana ciki haka zalika kokari wajen ɓata tsakanin mutane duk yana daga ciki haka zalika waɗansu sun fassara cewa yin ƙaryar a yanzu shine baina aidi baina aidikum wa arjulikum a gaba wato ku rinka shirin za ku yi karyar nan gaba Walata asu fi ma'aruf kuma ba za ku saba umarnin annabi sallallahu alaihi ba da ake muku fi ma'aruf a cikin abu wanda yake na alkhairi al ma'aruf shine abin da yake an san shi an san kyansa a cikin shari'a an yi umarni da shi a cikin shari'a shine al ma'aruf faman wafa minkum wanda duk ya cika wato da wannan bai'a fa ajruhu ala Allah ladan sai yana wajen Allah a wata riwayar bil janna ladan sai yana wajen Allah da aljanna domin wannan dama shine asalin mubaya'a mubaya'a ka bayar ka karba to in kun bayar da wannan ko kuma abinda za a baku in kun cika shine lada wanda yake a wajen Allah shine aljanna cewar alallah akan Allah ya nuna kan cewa Allah ya wajabta ma kansa wannan wa illa babu wanda yake wajabta ma wani abu ga Allah sai dai Allah shi ya wajabta ma kansa wa man asaba min dalika shay'a wanda ya wanda wanda yayi wani abu daga cikin wannan fa uqiba fi dunya akai masa uquba a rayuwar duniya fa huwa kafaratun la to wannan uqubar kafara ce a gare shi ma'ana karkare kankarewa ne a gare shi wannan shine malamai suke cewa al-hudud kaffarat haddi in aka wa mutum kafara ne in kafara ne tsarkakewa ne sai ya tuba ko ba sai ya tuba ba malamai sun yi saɓani jumhurin malamai sun ce ko bai tuba ba haddi fara ne in dai aka yi masa haddi domin haka malamai haka sahabbai suke ɗauka kamar ma'i ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asabtu haddan ya rasulullah fa tahirni na aikata wani haddi ya rasulullah tsarkake ni in aka yi mutum haddi an tsarkake shi to waɗansu kuma suka ce dole sai da su wannan shine masabar imamu shafi'i da ahmad da da waɗansu da an waito su kuma daga sayyidina ali ibn abi talib da aisha kauli na biyu kauli ibn hajar yake a'a ko an yi ma mutum haddi ba zai zama to ka fara gare da kuma sai ya tuba saboda Allah ya ce illa alladhina tabu min ba'di zalika Allah madaukakin sarki ya ce inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض آآ آآ ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا kaga an faɗa hajjin sai kuma aka ce illal ladina tabu sai wanda suka tuba saboda ko an yi hajjin yace sai an tuba to amma wannan ɗaukan ayar ba mahallin ta bane ma'ana wannan shine ukubar a duniya in an yi amma wanda ya tuba wanda ya tuba kafin maƙadira to wannan tuban zai ɗauke masa hukubar duniya da hukubar lahira abin da ake nufi kenan amma idan dai mutum aka yi masa haddi to haddin ya tsarkake shi daga zunubi wa man asaba min dalika shay'an wanda ya aikata wani daga cikin waɗannan abubuwan da aka hana thumma satarahu thumma satarahu Allah sannan Allah ya masa sutura fa huwa ila Allah to al'amarin yana wajen Allah wato al'amarinsa yana wajen Allah in sha'a afa anhu in Allah ya so ya masa afwa wa in sha'a aqabahu Allah ya so ya masa uquba fa bayanahu ala dalik muka yi masa mubaya'a akan wannan wannan mubaya'ar ba ita ce mubaya'ar lokacin aqaba ba wata mubaya'a ce daban bi dalil cewa ta zo ne a wata riwaya an ce baya'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai'atan nisa mun yi ma'anar sallallahu alaihi wasallam mubaya'a irin mubaya'ar mata ita kuma mubaya'ar mata ta zo ne bayan fatuhu makka lokacin da aka saukar da suratul mumtahana saboda haka wannan wata mubaya'a ce daban ba ita ce ta lailatul aqaba ba an batan lailatul aqaba din da aka yi dan a wato a sanar da wane ne ubadatu bin sami yana cikin wanda suke yi bai'ar farko ta lailatul aqaba ita ce wanda suke ma'anar sallallahu alaihi wasallam mubaya akan za su musulunta ta shekara ta biyu da suka zo su saba'in suka yi masa mubaya akan cewa idan ya zo madina za su kare shi daga yadda suke kare iyayensu da matansu daga yadda suke kare iyalansu da 'ya'yansu da dukiyoyinsu wannan ita ce bai a tulhar amma wannan bai ce ta daban wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wa sahabbansa baya abubuwan da aka ambata anan in kuka in kuka lura babu wato abu na umarni duk na hani ne kada ku kaza kada ku kaza kada ku kaza saboda ka'ida shi da wannan ne malamai suke cewa wato a dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih kawar da barna shine ake gabatarwa akan kawo gyara kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma amartukum ma nahaytukum anhu fajtanibu abinda na hane ku ku bashi abinda na umarce ku da shi fa atu minhu mastata'tu ku yi gurgudun ikon ku kun ga wajen hani aka ce ku bar shi gaba daya ba a ce gwargwadon ku bar gwargwadon iko ba ba a ce ku de kada wato ku bar zina gwargwadon ikon ku ku bar sata gwargwadon ikon ku a'a ku bar shi gaba daya amma wajen umarni ku yi gwargwadon iko wanda yake nuna wato hani ya fi tsanani ya fi karfi kuma maslaharsa ita ce ake kaddamarwa saboda barnarsa wato tana da yawa kawar da barna shi ake kaddamarwa akan kawo gyara a ƙarshen hadisin inda yake wanda ya aikata wani abu daga cikin wato abubuwan da aka hana dinnan Allah ya masa sutura wannan yana da hali guda biyu mutum ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan laifuffuka manyan wanda dukkanin su manyan zunubai ne inda akwai haddi a kansu in mutum ya aikata Allah ya masa sutura yana da hali biyu hali na farko ya mutu bai tuba ba mutum yana zina bai tuba ba har ya mutu Allah bai tona masa asiri ba an tsayar masa da haji akan wannan zinar da ya ya mutu akan haka to wannan shine yake karkashin mashi'ar Allah in Allah ya so ya yafe masa in Allah ya so ya yi masa ukuba mutumin da ya aikata kabira ya tuba kafin ya mutu to shi wannan malamai suke sakani a kansa mafi yawan malamai suka ce wannan ya riga ya tuba Allah ya karɓi tubansa baya cikin mashi'a kafa'an Allah ya karɓi tubansa saboda ayoyi na alkur'ani da suke nuna haka illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima kaga wannan a bayyane yake a kan cewar Allah ya karɓi tubansa ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما da sauran ayoyi masu kama da wannan waɗansu kuma suka ce a'a shi ma ta hasan mashi'a yana cikin mashi'ar Allah in Allah ya so ya yafe masa Allah ya so ya masa hukuma wasu sahih ne faɗin mutanen a dalilin mutanen farko saboda wannan hadisin saboda waɗansu hadisai da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga shi akwai hadisin abi huraira a cikin sahih muslim la yaskuru Allahu ala abdin fi dunya thumma yu'adhibuhu yawm al-qiyamah Allah ba zai ma mutum sutura a rayuwar duniya ba sannan ya masa azaba a ranar alkiyama a hadisin abi huraira kenan a hadisin aisha kuma la yakuru Allahu ala abdin dhanban fi dunya thumma yu'akhidhuhu bihi yawm al-qiyamah Allah ba zai yi ma bawa sutura na wani laifi da ya aikata ba wani zunubi da ya a nan duniya ya masa sutura ba a tona masa Allah bai tona masa asiri ba a nan duniya sannan kuma ranar alkiyama ya kama shi da wannan zunubin ranar alkiyama waɗannan suna daga cikin hadisai da jamhurin malamai suka kafa hujja sai dai tsoron shi ne sharaɗin da suka ce na idan mutum ya yi zunubi ya tuba kafin ya mutu in sai kayyade tuban da cewa taubatan nasuha to anan rigimar take tuban naka taubatan nasuha ne ko ka tuban zuru ne to anan shine mutum zai tsaya tsakaninsa da Allah ya fuskanci Allah ya duba tsakaninsa da zuciyarsa da gaske ke ya tuba ga Allah ko kuwa yana yi ne na kan cewar a faɗa kawai a baki amma abin bai kai zuci ba to wannan shine yasa watakila waɗansu za ga daga cikin malamai suke cewar ai mutum yana tahtal mashi'a saboda ba shi da ba shi da wato tabbas akan wannan tuban naka tabbatacce tuba ne ingantacce na nasiha ko ba tuba ne ingantacce na nasiha ba Allah ya azurta mu da taubatan nasuha wannan hadisin yana daga cikin hadisai da suke daga cikin ummahatul islam da ake kafa hujja da shi kan mazhabar ahlus sunna wal jama'a wajen aqida cewar kamar yadda Allah ta'ala yake inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya baya yafewar ayi shirka da shi amma yana yafa koma bayan wannan ga wanda ya to wani hadisi shahidi ne akan wannan cewa duk wanda yayi wani abu koma bayan shirka to Allah madau idan ya mutu to wannan ba zai dawoma a cikin wuta ba inda ya mutu da asalin imani yana cikin mashi'ar Allah shine ake cewa fa huwa tahta mashia yana karkashin ganin daman Allah in Allah ya so ya yafe masa in Allah ya so ya masa ukuba kuma wannan hadisin da aka ce wanda aka yi masa haddi a nan duniya ya zama zamanto kafara a gare shi wannan hadisi wannan Ka ga ya nuna kan cewa kamar duk wanda ya wa'annan abubuwan ga baki daya daga cikin su hadda shirka amma as-sahih ayar suratul nisa da muka ambata ta keɓance hukuncin da ban da shirka ita shirka idan mutum ya yi ta in bai tuba daga gare ta ba ko an yi masa haddi ko an kashe shi saboda shirka da ya yi kisan da ake masa ba haddi ba ne wannan kisan da aka yi masa wato wato a a kashe kafiri ne kisan ɗan tawaye ne ga Allah da manzansa ba kisa ne na haddi ba kisan wanda aka kashe shi saboda ridda an kashe shi ne ba da haddi ba saboda haka da aka ce wanda ya aikata wani abu daga cikin wannan wato daga cikin abubuwan da suka zo bayan shirka shine wannan in aka yi masa haddi zai tsarkake shi amma wanda ya aikata shirka to shi kan wannan idan bai dawo ya shiga cikin addinin musulunci ba in ya mutu Allah ba zai yafe masa ba saboda ayar nan da ta zo ita ta keɓance ita ta tafsirin wannan hadisin na Ubadu bin Sami saboda haka wannan yana daga cikin misalin tafsirin sunna bil Qur'an malamai suna kawo shi misalin tafsirin sunna bil Qur'an wato sunna ta zo da dalili amni alkur'ani kuma ya zo ya keɓance wannan dalili da ya zo a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam abin adatan abin da aka saba shine ita sunna ta keɓance hukuncin alkur'ani ta yi tafsisul qur'an aka sun shi ma yana zuwa wanda wannan yana ɗaya daga cikin wannan misalan wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kafin mu amsa tambayoyi akwai sanarwa guda daya a dangane da akwai yan uwa da suka so su sanya wayar su nan wajen daukan karatu saboda ganin irin abubuwan da kan faru waɗansu ba ka kashewa ana cikin karatu sai a bugo waya ya ɗauke hankali za a yi group na whatsapp saboda haka duk wanda suke da sha'awar wanda suke zuwa suna sa wayar tasu ba sai sun kawo waya ba ana gama karatu za a tura ma duk wanda yake cikin wannan group din karatun sai zama to yana da shi a cikin wayarsa da lambar da za a sa din lambar da shugaban group din dan uwa malam Buhari Sifiri tara takwas ɗaya sifiri takwas sifir takwas hudu sifiri takwas sifiri takwas tara daya sifiri takwas sifiri takwas hudu ka wanda duk suke so sai su tura a sa su a cikin wannan group din wanda za a yi insha eh na'am an canza to to bari in faɗa da turanci in faɗa da larabci in faɗa da hausa sifir samaniya sifir tis'a samaniya wahid sifir samaniya sifir samaniya arba'a sifiri takwas sifiri takwas a sifiri takwas sifiri tara takwas ɗaya sifiri takwas sifiri takwas hudu 0809 810 8084 kaji aka ce yawwa? turanci ya gama da eh? to yawwa kowa wanda yake so sai ya turo da lambarsa ga ga wannan to ba sai da ake whatsapp din ba yi bayani ya ake yi to kun san yadda ake shiga group ne text message za ku tura na'am yawa kamar yadda aka karɓa jiya kuma da Allah jama'a yau ma dai za a ƙara karɓar taimako a insha Allah wanda shine za mu gudanar da abubuwan mu wannan watan insha Allah yi a hadisi sannan wata akwai karatun Izdiya an yi shi a memory card a gabaki ɗayansa darasi ɗari da shida wanda suke bukata sai su bincika wajen waɗanda suka yi wannan abin ba ba za mu ce wanda ga wanda yake sayarwa ba don kada mu kiran kasuwa a cikin masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana amma dai sanarwar cewa akwai wannan karatun wannan ba ba kiran kasuwa ba ne. wanda suke so sai su je saya a hadisai da suke zuwa da na wani an wani su ake cewa hadisai masu sanadi E wannan wato inda ake kawo yanda za su ji ake haddasa na an abul haddasa na shu'ba an anas wannan shi ake cewa isnadi kuma kawo hadisi da isnadi shine ake ce wanda yake kawo hadisi da isnadi shine ake cewa al-musnid da karatun mu da muke nan wajen karatu ne na al-isnad karatu ne na wanda al musni yake yi wanda zai yi karatun hadisi tare da sa sabanin kawai a ce an abi huraira qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan ba al musni bane kuma a cikin su wane ne a ya rawaita hadisin kai tsaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cikin waɗanda suke rawaito hadisan ah, a wanda zai rawaito hadisi kai tsaye daga annabi sallallahu alaihi wasallam ai sai wanda ya zamani da shi sahabi shine ai yake isnadin yana tikewa ga sahabi ne wato abinda wannan mai tambayar da kuma sauran yan uwa nake so a kula shine shi Bukhari ya rayu a karni ya rayu a karni na uku bayan hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta 256 da su kamar yadda muka sani tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam adatan akwai mutum hudu zuwa biyar da ne za ka samu tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mutum uku wanda hadisan da suke irin wannan kaɗan ne saɓanin malik kamar malik tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum biyu ne malaminsa wanda shi malamin nasa ya ji daga wajen wanda ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji daga wajen sahabi to wannan isnadin da ake faɗa Shi ne ai bukari yake gaya maka duk hadisin da yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito wanda ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gaya maka ga yanda hadisin ya zo masa ya ji daga wani ya ji daga wani shi kuma ya ji daga wanda ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shine isnadi mai malam zai ce dangane da mutanen da idan wata musiba ta same su tana saka musu ciwo mai tsanani har ta kai da rashin hankali ko mutuwa shin wannan rashin imani da kaddara ne a'a wannan ba rashin imani da kaddara bane wannan wato jarabawa ce a wani abu da ban faɗa ba kenan da yake da alaka da hadisin karshe da muka karanta inda annabi sallallahu alaihi wasallam faman asaba shay'an min zalika fa uqiba bihi fi dunya fa huwa kafaratun lahu wanda ya aikata wani abu daga cikin ayyukan sabo aka yi masa ukuba a duniya to wannan kafara ne a gare shi ukuba ta hada haddi ta hada ukuba ta kaddara hatta ukuba ta kaddara in ta sami mutum kafara ne a gare shi idan mutum yayi sabo Allah ya tsoro masa wata musiba yayi hakuri akan wannan musibar to Allah madaukakin sarki zai tsarkake shi ranar lahira ko bai tuba ba Allah ya yafe masa wannan zunubin wannan musibar ta kankare masa zunubin sai dai ba za ka sani ba wannan musibar ga wannan zunubin ne ballatana ka ce to ba zan tuba ba tun da wannan rashin lafiyar da na yi ta zunubin da na aikata ne jiya ka san wannan zunubin ne ba ka sani ba dalili akan wannan shine hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce la yusibul muslim min nasabin wala wasabin ولا هم ولا أذى ولا حزن ولا غم حتى الشوكة حتى الشوكة يشاكها إلا كفرت إلا كفر الله بها عن خطاياه مسلمي با وانا ابديكي سامو سدا نصب وحلا ولا وصف كو غددين انشيو ولا هم كو داموا تزوتي ولا أذى كو وتشوتا كودا دا أذى جيكا نيكوا domin azani wala hazan ko kunci wala gham ko bakin ciki bacin rai hatta shauka hatta kaya da mutum zai taka ta face Allah ya kafar ya kankare masa laifinsa so da abin da yake samun mutum shi yasa za ka ga ai idan mutum ba shi da lafiya akan ce masa Allah ya sa ya zama kafara ko idan wata musiba ta same shi an masa sata a ce Allah ya sa ya zama kafara to wannan hadisin abin da ya nuna kenan kuma ɗaya daga cikin fassarar da malamai suka ba mu hadisin ubada da muka karanta kenan da yake cewa man asaba min dalika shay'an fa uqiba bihi fi dunya kanat kafaratun lahu duk abin da kaga ya samu mumini in dai yayi hakuri to Allah yana yana kankare masa zunubai ne da su shi yasa yayin da sayyidina da Allah madaukakin sarki yace a ah, man amal su'an yujza wanda duk ya aikata mummuna za a yi masa sakayya akan wannan sai na abubakar ya rasu ya rasulullah waye daga cikin mu baya aikata mummuna yanzu duk wani abu da muka aikata sai an mana ukuba kenan sai an mana sakayya a kansa yace i ya eh, ababaka yace to zan ya daukan wannan ya rasulullah yace baka rashin lafiya baka rashin lafiya baka jin radadin ciwo ita ta ai wannan ne sakamakon sai Allah ya mamumini a nan duniya Allah in yi mamumini sai ya jira lahira babu wani zunubi a gare shi sai shiga aljanna kawai Allah ya bamu saboda haka kada wannan ba dalili ne na can cewa rashin imani ba rashin imani da kaddara a wai har ta kai yana rashin hankali ko mutuwa wannan ba rashin imani da kaddara ba ne kowa akwai Allah yadda Allah yake rabarsa kuma idan mutum Allah wani abu in Allah ya jarabce shi da wani abu mummuna wannan al'amarin alkhairi zai zama to masa a wajen Allah ranar lahira insha Allah sannan wannan yace malam na yi niyyar daukan azumin nafila na litinin to amma sai na manta a daren lahadi har zuwa litinin da safe bayan na karya sai na tuna sannan sai na ɗaure na da cin abinci na to shin aka ce min sai na rama ina kan tsarin bayani eh mazhaba biyu ce ta malamai a mazhabar malik mutum zai rama saboda idan mutum yayi niyya ya shiga cikin aiki kuma Allah ta'ala ya ce wala tubtilu a'malakum kada ku bata aikin ku aikin nafila ba wajibi bane amma in ka fara shi akwai ayyukan nafila da in ka fara su sai ka cika su daga ciki akwai azumi idan ka fara shi sai ka cika shi saboda haka in ka karya sai ka rama a wajen mali abubuwan da yake idan mutum ya fara su na nafila ne amma sai ya cika su mun ambace su a lokacin karatunmu na izziya salatuna wa hajjuna wa salatuna wa hajjuna wa umratun lana a atikafuna na مع اقتداء da sallah da azumi da tawafi da intikafi da umra da hajji na nafila umra ma ta nafila da itikafi itikafi da kuma yin koyi da liman yayin da kake koyi da liman a sallah wadda take ba ta farilla ba ta shiga za ka yi sallah za ka yi sallar la'asar tare da liman bayan ya yi raka'a ɗaya sai ka tuna ba kai sallar a zahar ba to kaga ta zama to maka nafila ko to baka da dama ka fita dole ka bi shi ka cika sannan ka dawo ke sallah azhar ɗinka sannan ke sallan la'asar a wajen imamu shafi'i da imamu ahmad akwai hadisin da aka ruwaito amma sahih an ce kaulin hafsa ne matar annabi sallallahu alaihi wasallam al-mutatawwi amiru nafsihi mai azumin tatawwi sarkin kansa ne in ya ya azumi in ya so ya cika in ya so ya aji in ya so ya cika in ya so ya ajiye saboda haka cika ce idan mutum ya yi niyyar azumin nafila bai cika shi ba ba sai ya rama ba babu komai a kansa al'ihtiyar da ya dauki masabar malik wallahu ta'ala a'lam saboda haka irin wannan sai ya rama tunda in mutum ya yi niyya har gari ya waye bai warware ta ba yana nan da wannan niyyar kenan don haka sai ya cika azumin sa soyayyar mutanen Madina ya haɗa da mutanen Madina na yanzu ne ko na da kawai ake nufi al'ansar ake nufi al'ansar ake nufi su ne mutanen madina waɗanda suka ba suka tarbi annabi sallallahu alaihi wasallam suka ba shi kariya ya zauna cikinsu suka tarbi kuma sauran muhajirin amma waɗanda yake daga bayansu waɗannan zuriyarsu ne ko ba lallai 'yan madina ne na asali na al'ansar ɗin ba tunda yawanci ansar sun bar madina waɗansu su ma suna mali waɗansu su suna waɗansu su suna Mauritania kamar wani malami na malaminmu Sheikh ah, Mahmud Wulzidan mutumin Mauritania faƙihi malamin fiƙihun malikiya ne zuriyar Abu Dujana ne al amma a mauritaniya suke daga baya ƙarshen rayuwarsa ya koma Madina da mutanen da mutanen Ahsa wanda suke bin mazhaban malikiya suka ji labarinsa saboda ya shahara da sanin fiƙihun malikiya profesoci na fiqhu a jami'a islamiyya wajen su suke zuwa yake warware musu mas'ala na fiqhu a ah, yace shi ya zo madina ne ya mutu suka ce ya zo dan ya musu alƙalanci a ihsas kirar da shi daga madina yace a shi ya zo madina ne dan ya mutu a madina kuma ya rasu ah, Allah ya ji Allah ya haska kabarinsa saboda haka al'ansar ɗin da ake nufi wanda son su shine imani su ne waɗannan wanda suke zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam suka ba su kariya su ne wanda zaka karanta su a cikin hadisi saboda haka yanzu kamar wanda suke cikin haɗarin wannan a wannan zamani su ne 'yan shi'a da suke ƙayyar sahabbai da ji kawai daga cikin wanda suke ƙi wanda ba su ga sun yaƙi tare da sayyidina ali ba daga cikinsu akwai kamar irin su muhammad ibn maslamat al-ansari muhammad ibn maslamat al-ansari bai shiga cikin yaƙin fitina ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wasiya yace in ka ga musulmi sun fara yaƙi da junansu ka karya ka ka zauna a gidanka to raka bai shiga duk wannan yakin da ake ba to sai kaga waɗansu suna son suna kin sa saboda bai je ya taimaka ma sayyidina Ali a cikin yakin sa ba saboda suna ganin duk wanda bai yi wannan ba munafiki ne to alhali ko su da suke kin sa su da suke munafinci domin wanda ya ki Muhammad ibn Maslama saboda irin ga kuma irin abin da yayi na kariya ga manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi wannan aya ce ta munafinci saboda haka wannan wanda suke cikin wannan hadarin su ne yan shi'a da masu karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam su ce za su yi ta'aliƙinsu ko za su tasu fahimtar independent fahimta irin yadda yanzu ake karatun tarihi a ce in za ka karanta tarihi dole ka tsaya ka zamanto mai hukunci ne a kan mutanen ka ga suwa ne ne suka yi daidai suwa suka yi kuskure to sai mutum ya karanta tarihin madina ya karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam ya je yana kiyayyen ansar saboda abin da suka yi ya rinka ganin kan cewar sun yi kuskure wajen yanda suka zo suka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam madina da ba su haka ba da tarihin su ya zamanto daban ya rinka jin yana kin a saboda wannan to wannan zai kai shi zuwa ga munafunci to wannan shine ma'anar wannan hadisin sannan wajen wala taqtulu auladakum shin ya hada da kyala yara kara zube babu karatu babu kulawa a wannan ba kisa bane wannan rashin tarbiyya ne wannan ta amana ne amma ba kisan kai bane kada mu kada mu gulu da eh, kawai lokaci idan mutum yana son tabbatar da abu idan mutum yana son ya tabbatar da abu sai wuce iyaka wajen tabbatarwa an ji ba a san a bar yara su zauna kara zube babu kulawa babu karantarwa amma wannan ba yana nufin an kashe su ba kisa wanda yake na shari'a tunda ai ita shari'a ba zaurance take yi ba shari'a tana da kowane kalma tana da ma'anarta ta ilimi ba kisa bane ta amana ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ra'in fi ahli baiti wa mas'ulun an ra'iyati mutum namiji makiyayi ne akan mutanen gidansa da matarsa da 'ya'yansa za a tambaye shi akan wannan amana akwai abin da ya kai tsanani bisa mutum ya tashi rana a ya tashi rana alkiyama ya ka amana an yi masa alama cewa wannan ga khiyanar da yi ya zo wucewa sirati ya zamanto an janye shi ya fada cikin wutar jahannama dan ba abin da yake sa mutane suke fadawa cikin wuta akan sirati irin ka amana so raka ba sai ka je ka ɗauko wani abu babba ba ka shigar da shi a inda ba nan ne Allah ya sanya shi ba a inda Allah madaukakin sarki ya sanya shi din a karantarwar da Allah da manzonsa suka yi mana za mu gane bakin abu da yake baki da farin abu da yake fari ko mu tsaya nan inda Allah ta'ala ya tsayar da mu to yanwa an samu a cikin kuɗaɗe da aka tara jiya da yau jiya an samu dubu tamanin da hudu da ɗari hudu da hamsin yau an samu dubu talatin da shida da ɗari tara ga baki ɗaya kun ga an samu dubu ɗari da ashirin da ɗaya da ɗari uku da hamsin saboda haka insha Allahu muna roƙon na farko tukuna muna roƙon Allah ya karɓi wannan sadaka da bayin Allah ɗan uwa aka yi kuma Allah ya bamu ikon ai amfani da shi wajen abin da yake zai zamanto hidima ga ilimi wannan zai zamanto ga hidima ga halqat na ilimi da abubuwan da da abubuwan da za a yi masallacin wajen wato hidima ga sha'anin harkar ilimi din insha Allah Allah madaukakin sarki ya sanya a mizani Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad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 Allah abinda muka karanta ka sanya shi zaman hujja a gare mu kar ka sanya shi zaman hujja a kanmu Allah ka ba mu ikon aiki da abinda muka karanta Allah ka haska zukatan mu da gabobin mu da hakkin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka sanya mu daga cikin mafiya kusancin manzon ka sallallahu alaihi wasallam ta hanyar karanta sunnansa da yawan salati a gare shi Allah ka ba mu albarka a wannan gani namu Allah ka ba mu zaman lafiya da lafiya a wannan gari namu Allah ka yaye mana tsanani da muke ciki a cikin garuruwan musulunci baki daya Allah musibin da suke sauka a garuruwan musulmi Allah ka yaye su gabas da yamma kudu da arewa na kasashen musulmi Syria da Syria da iraq da yaman da libya da kuma nan mu ta najeriya da ake fama da tashin hankali da kashe-kashe da zubar da jinin musulmi allah kai mana maganin wannan al'amari wanda suke neman musulmi da musulunci da sharri da mummunan abu allah ka mai da mummunan shirin su a kansu allah ka tsare allah ka tsare sharrin su daga gare mu allah ka sanya tsarin da shirin da suke yi ya koma kansu ya rabbal alamin allah ka ba mu ingantaccen shugabanci a wannan kasa tamu allah ka ba mu shugabanni masu albarka allah ka sa a yi wannan zaɓe lafiya a gama shi lafiya allah ka kawo mana lafiya lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa tamu wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin